walmasa'ilun masailu ne yi yuwajihuha matsalolin da manzon Allah ke fuskanta bin nisba ila ashabihi ta ɓangaren sahabbansa huwa shine anna zurufal madina bin nisbati ilaihim yanayin garin madina ga su sahabban kana takhtalifu tamaman ta kasance ta saba cikakken sabawa an zurufin latimar rubi hafi makka akan yanayin da suka baro shi a garin makka shi ne abinda mazala yake fahimta fuskanta na farko kuma su ba su da wanda za su kai ma al'amari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a garin Madina shi ma bako ne to yanayin da suke fuskanta a garin Madina ya saba cikakken sabawa kwata-kwata garin Madina ba irin garin Makka bane fahum fi Makka su a garin Makka wa in kanat tajma'uhum kalimatan jami'a ko da yake kalma guda ta hada su shine tajma'uhum kalimatun jami'a ko da yake a garin makka kalma guda ta hada su wa kanu yastahdifuna hadfan wahidan kuma duk sun kasance suna da manufa guda daya addinin nan ne kadai suka sa gaba la ilaha illallah ne kadai a gaban su illa annahum kanu mutafarriqina ga su a haɗa addini ɗaya manufa ɗaya amma kuma a watsa suke a rabu suke fi biyu tatin shatta a gidaje daban-daban domin daga wannan unguwa ma zuwa wannan unguwa ana na an sa ma ido kai musulmi ne tsakanin bayan wannan gida da wannan bayan gida an sa musu ido ga su dai a haɗa suke amma kuma a rarraba suke biyu tatin shatta makahuri na an fi ƙarfinsu kana iya tashi ma za ka tafi wuri za a ce zauna ba za ka tashi ba yau za ka yi kaza a ce ba za ka yi ba ga su dai kamar suna dunkule amma kuma suna rabi saboda an fi ƙarfinsu azilla an mai da su ba komi ba an kaskantar da su da ƙarfin tsiya matsaru dina wani lokaci ma koransu ake wani lokaci ma sai a tattara wasu daga cikin bayi sai ubangidansu don kada su je wurin manzan salam sai tura su wani gari ce su je su yi mishi aiki na wata biyu kaga ya datse musu karatu na wata biyu karatu ko kai asaran shi na wata biyu karamin asara ne saboda haka sun kasance ga su dai kaman a haɗe e a haɗe suke a wajen imani da la don ba su da imani ba su da munahunci amma kuma a rarraba suke biyu tatin shatta ne lam yakun lahum min al-amri shay ba su da wani al'amari a hannunsu ba su cewa ayi ba su cewa abu kai za su iya zuwa wani abu ma ko da da manzo sallama a cikin su a yamu tsaurin shikenan da shi da su da manzo Allah su koma gefe guda su ga me yake ko shikenan su samu shi ko Ka'aba suka zo shiga zai yiwu a ce ba za su shiga ba yau za a yi gyaran gumaka ne za ka kawo sabbi za a fitar sabbi ba su ba shiga cikin Ka'aba manzo sallan kuma yakan zo yana shiga cikin Ka'aba shi karan kai shi ko wata rana ba su zo a ce ba ma za a bude ba ba za a bude ba ga su ‘yan makani saboda haka lam ya kullahu min al'amri shai wa inna ma kana al'amuru biye da ada'ihim fiddini al'amari faɗa aji ya kasance ga makiyansu ne a addini a cikin wato garin makka makiyan Allah su ne ke da faɗa aji su za su ce a yi su za su ce a bari falam yakun ya staɗi una an shiru haka ne ko an shi'u mujtami'an islamiyyar jadidan su waɗannan falam kun ha'ula'il muslimuna waɗannan musulmin ba su kasance una suna da dama an shi'u su tado su kafa munshi'an yau Allah ya kai da su kafa wanda ya ɗauko gilas dina kawai su kafa mujtami'an islamiyyan jadidan an yi kimu to kamfaninmu ba ɗaya ba ne a to daidai ne yunshi'u kafawa ƙila kila yi amfani da larabci ne sabo wani kamfani ne na littafi ko a ciki kalle ɗaya to kuna ku darul wafa ne fadilatu shaykh to to ka gani shaykh din nan yayi gyari gyari a ciki to shikenan a lura <clears throat> wani lokaci in kamfani ya bambanta wasu masu kamfanin wani lokaci masu tafin din wani kamfani da zuwa kamfani suka cancanza don wasu masu tafin din sukan karanta program ne kawai sai su tafin din to wani lokaci su canza mutum kalma saboda haka an yi shi ko an yi yuqimu mujtami'an islamiyyan jaridan su kafa gwamnati sabo bi mawadihi da sinadaransa da ginshikansa da zai kafa shi allati la yastagna anha ayi mujtami'in insani fil alam su kafa gwamnatin da zai wadatu daga kowane irin gwamnati ko ko gwamnati da za ta iya kafuwa ta tsayu kamar irin kowace gwamnati to a garin maka ba su da wannan daman walidha na rasuwar almakiya shi yasa zamu ga surori na garin maka taktasiru ala tafsiril mabadi'il islamiyya sun takaitu ne akan yin bayanin abubuwa na farko na musulunci za ga duk ayyukan ibadu da ake faɗa a garin Madina a garin Makka ayyuka ne wanda ba a buƙatar sai an haɗu a yi su kawai kowa zai iya zuwa ya tsaya yayi nashi ne kamar mutanen annabi Musa da suka shiga dimuwa sai aka ce waja'alu qibla da suka shiga cikin bala'i dimuwa ya zo suka saba ma Allah suka tuba Allah ya yafe musu ya ce to duk da yafe musu sai ya jarabce su na shekara arba'in fi sa Allah yake ka shiri daga damkan shi wato in ka saba ma Allah ka roƙe shi ya yafe maka in ya ga dama kuma sai ya ce to ya yafe maka amma sai bayan shekara kaza za ka samu sauki mutanen nan Musa sun saba mushi ne an ce za a ba su abinci daga sama za a yi kaza za a yi kaza an ce ku shiga gari an ce kaza da karki suka ce ba za su yi ba kai su sun gaji aka ce to shikenan ba za ku shiga ba eh to shikenan to ku zauna a nan su ga abin ya rikice suka toki Allah Allah ya yafe musu wannan Musa ya daga hannu aka ce an yafe musu amma za a zauna a nan fa shekara 40 tukun kafin Allah ya ba su mataki na gaba to da ka wani lokaci zaka saba ma Allah ka daga hannu Allah ya yafe maka amma kuma zai samu ka hukuba na wani lokaci saboda ka sai wani lokacin ya kare sannan mafita za ta zo amma an yafi to su ma sai aka ce waje alubiyu tukun kibla kuna kan tukurai ne duk inda ka kalla kawai zaman nan da wurin sallanka saboda sun shiga dimo ba san gabas ba in kana tafiya nan sai ka kada dauka nan ne gabas a nan ne yamma a shi gabas kake tafiya ko in kaga mutum yau a gobe sai ka manta shi an sa musu ɗimuwa ne ba ba wani abin da ke zama maka daidai sai aka ce to dinka kalla kawai nan ne kai sallah anan to to surorin garin maka in kana kallon su za ka suna sauka ne kai aikin ibada kai kadai ba sai ba sai lalle an haɗu ba an gane wannan ko na'am eh to bari mu kai program nara suwarul makiyya taktasiru ala tafsirul mabadi islamiyya zamu ga surorin garin makka sun takaitu ne ala tafsirul mabadi islamiyya akan yin bayani fassalawa bayani ɗaya bayan ɗaya akan mabadi'ul islam wato ka'idojin musulunci fundamentals mabadi wa ala tashri'atin lati yumkinu al'amalu biha likulli fard likulli fardin wahdahu wato sannan akan tashri'at dokoki Allah allati yumkinu wanda zai yiwu al'amalu biha ayi aiki da shi li kulli fardin wahdahu kowane mutum shi kadai ya je ya aikata shi wa ala targibi fil birri ayoyin kullun suna kwadaitarwa ne a rinka biyayya a birri in an ce birr husnul khulq nagarta wato kyawawan dabi'u wal khair da ayyukan alheri wa makarimun akhlaq da kyawawan dabi'u wa tarhibi anan raza'il wa danaya wasu ayoyin kuma su rinka tsoratarwa akan raza'il wato kaskanci wato ɗabi'u na kaskanci wadda na ya da ci baya saboda wannan lokaci akwai ɗabi'u kaskanci ne tsareci shan giya rere kaɗe-kaɗe su ake ce madanaya kaskanci karanta to ayoyi sai su rika cewa to kada ku zo wuri guda ku ga ana kada kada ana raire ku shiga a'a kada ku ga ana shan giya wuri kaza ku janye ku wuri kaza ku janye wuri kaza ku janye wuri kaza ku janye ba ce su daina shan giyan ba amma kuma in sun ga ana sha ana ana barna to su janye daga kaskanci mata ne a tsirara a can wurin su janye kaza ne maza ne a wuri kaza su janye su ne raza'il saboda haka surorin garin maka a haka suka tsaya an gane wannan ko mai kiran sallah ya kira sai mu sai mu samu wuri da za mu tsaya eh wa amma fil madina amma a nan garin madina fa kana amrul muslimina bi aidihim al'amarin musulmi ya kasance a hannunsu ne zo awwal yawmin tun farkon rana tun farkon yinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa a cikin garin madina to tun daga wannan ranan al'amarin ya koma hannun musulmi walam yakun yusaitiru alaihim ahad babu wani wanda ke saman su minan nasu daga cikin mutane babu wani wanda ke saman su tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa garin Madina babu wani wanda ke saman sa ba irin rayuwar garin Makka bane wa hala yani wannan ko yana nunawa kenan annahum qad ana lahum an yuwajihu masail hadarati wal umran annahum su waɗannan musulmi kad ana lahum lokaci yayi gare su an yi wajihu su fuskanci masailul hadarat wal umran wato abubuwan da za su taimaka wajen raya gari saboda ai manzo sallallahu alaihi aiko shi ne ya raya gari a ceto mutane daga duhu zuwa ga haske a canza fasalin rayuwar duniya ga baki daya dan shi ake cewa tarbiyya a canza abu ko yaro ne ya kawo maka kace karanta da shi ana so ka canza shi ne ai ka canza shi daga matakin da yake zuwa wani mataki na gaba to lokaci yayi da musulmi za su fuskanci gina hadara samar da birnantaka a raya gari hadara da umran duka abu guda ne wal ma'isha a sa a nuna mutane hanyar rayuwa su bambanta da dabbobi wal iktisad da yadda ake tattali irin yadda musulunci ke so a yi tattali was siyasati da yadda ake shugabanci in an ce siyasa shine shugabanci wal hukuma da a san kuma gwamnati wato a nuna mutane karfin hukuma a nuna musu meye hukuma wasilmi a nuna mutane abinda ake ce ma zaman lafiya yadda Allah yake so wato abinda Allah yake nufi da zaman lafiya nuna musu zaman lafiya wal harbi sannan yi tattali don kariya na yaki don shi qur'ani musulunci alkitabu ne wasaif as wal harb wa an tufassila lahum masailul halal wal haram kuma lokaci yayi da za a nuna musu menene halas menene haram da ko raza'i ne sai da nuna musu a ce wannan ai karanta ne wannan kaman ka a ce shikenan kawai kaji daga shekarunka da komi kuma kuma ka sha giya kuma ana kida kana rawa da mata a wannan abun kunya ne sai da haka aka fara zuwa ba ce kaza halas ba ba ce kaza haram ba to yanzu lokaci yayi da za a nuna musu halas a nuna musu haram wal ibada a nuna musu ibadu tsagwaran ibadu wal akhlaq da ɗabi'u wa ma ila zalika da abin da ya kama da wannan min shu'unil hayati daga lamura na rayuwa saboda haka kaga a garin makka ga irin matakin da suke ciki amma a garin madina to abun ba haka bane ta ɓangaren addini kenan malam ya ce in wannan bayanin nashi bai fita ba ai ana lil muslimina lokaci ya yi ga musulmi an yakunu mujtami'an islamiyan musulmi su kafa gwamnati ta musulunci ba da ba da suke zaune a maka suna ƙarƙashin kafirai suna ƙarƙashin gwamnatin kafirci yanzu lokaci ya yi da za a gina gwamnati gwamnati ta musulunci ya talifu fi jami'i marahilil hayati anil mujtama'il jahili wanda zai saba a dukkanin matakansa rayuwar ɗaiɗaiku rayuwar auratayya rayuwar gidaje rayuwar unguwanni rayuwar garuruwa rayuwar duniya gabaki ɗaya a nuna bambancin matakansa don bambancin rayuwa ɗaiɗai da bambancin rayuwa na iyalai da bambancin rayuwa na gidaje da yankuna da na garuruwa da na duniya tsakanin akwai bambanci sosai tsakanin jahiliya da musulunci sau da haka to lokaci ya yi da musulmi sun nuna duniya ga yadda ake ake son rayuwa ta kasance don su tashi daga jahiliya kaga aiki ya karu masahabbai ne sosan gaske borowansu garin makka da shigowansu garin madina ba ya nuna an samu sauƙi ne za a yi bacci ne ba aiki ne ya taso sosai a juya duniya ga baki daya a bambanta ma duniya rayuwa ta hakika da rayuwa da take ba ta daidai ba wayamtazu an ayi mujtama kuma aikin da ke kansu wajibi ne su kafa gwamnati wadda take bambanta daga dukkan wasu gwamnatoci yujadu fil alamil insani wanda ake samun su a wannan lokacin sabon gwamnati ake so su kafa a nan garin Madina din wa yakunu mumtathilan lid-da'wati islamiyya ya zama ya misultu da da'awan musulunci allati ana lahal muslimuna alwanan wanda musulmi aka dandana musu nau'o'i minan nakali na azabobi nakal walazab duka ɗaya ne nakal cutarwa azab azaba in an haɗa su kenan amma in an ce nakal ana ce mishi azaba Allah yakan yakan amfani da kalmar nakal da sunan azaba da azaba kuma yana amfani da shi da sunan azaba qilata asharati sanawat tsawon shekara goma abinda malai yake so ya nuna a wannan fakara ita ce lokaci yayi ga musulmi dawowansu garin Madina su kafa wata gwamnati sabuwa wanda ta bambanta a dukkanin matakai kai namiji ma karan kanshi a ce waye namiji mace a ce wace ce mace su ma san kansu to lokaci yayi shine marahil in gida ne gida menene gida in unguwa ce menene unguwa in gari ne menene gari kai duniyar gaba ɗaya ce duniyar ya kuma ya kamata a rayu to lokaci yayi ga musulmi su miƙe sai su nuna mu duniya wannan cikin abubuwan da yake kan musulmi kenan a wannan gaba wala yakhfa to sai mu tashi wala yakhfa ko ni ban samu tauraro ba ne ba tauraro ne kwata-kwata za karatun zadi a zauna da amma a sa haka nan ina na alama a sa a sa a sa a sa alama na a dunkule malam yana so ya wato malam ya fara mana shimfida ne game da rayuwar sahabbai a garin madina irin yadda bambancin ta yake da rayuwarsu a garin makka da kuma aikin da ke kansu sai dai zan yi ishara ga musamman shi wanda littafin karatu ne yake zubawa gaba daya sai ya yi kokari ana maimaita shi ana duba shi da kyau larabci yana zuba larabci ne ko gaba daya wani lokaci sai ya zo ya nemi ya rike ma ya rike mutum inda mutum ya duba bai gane bai ja layi in mun zo karatu za a riba da dami biyu inda mutum dan ja layi kalma daya biyu haka sai ya kara mashi bayani insha Allah Allah ya taimake mu wani littafi na farko da mukan karanta kisusul qur'an shi muke fara ko shi ne da sama